assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na asabar 20 ga watan rabi'in thani ijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da da da talatin da bakwai, daidai da 29 ga watan januwari shekara ta shida. a ci gaba da karatun littafin hikbatun minat tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil hussain radiyallahu an sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan usman bin muhammad al-khamis Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan shine kasan na 34 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun wannan littafi idan yawa ba su manta ba har yanzu dai malam yana kan yi mana bayanai dangane da irin shimfiɗa da sharan fagen da ya ɗauko yake mana akan khalifancin sayyidina Umar dan Khattab wannan tarihi na sayyidina Umar a lokacin da ya zama khalifa ba zai zama mana bako na irin abubuwan da yayi ba ai ƙwarai bai kamata ya zama bako ba saboda Umar a lokacin da ya shigo addinin musulunci shigowan shi sai ya sake sabon faifai a musulunci hijiran Umar sai ta zo da sabon salo a musulunci isowan umar madina shawarwari da bayanan da yake zuwa da su kai ka ce sababbin al'amura na ci gaba yake kawa a musulunci haka sanda manzan allah ya rasu duk wani abin da ya faru da sayyidina umar sai kaga a'a ya zo da wani abu tsari sabanin tsarin da aka sani da shi tun daga rasuwan annabi har zuwa lokacin da za a tsaye da na abubakar a matsayin khalifa har lokacin hada alkur'ani har zuwa lokacin yakan waɗanda suka yarda da waɗanda suka hana zakka duk mun san abin da umar ya yi kenan don umar ya zama khalifa waɗannan abubuwan ku sai dai su zama mana abun mamaki da za mu ƙara mai addu'a allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda da shi amma dai mun san umar zai aika haka to kun ga bayanan da mala yake mana dangane da yakin kadisiya duk waɗannan abubuwan ku to ku ɗauko mutane uku ku aje a gabanku kafin mu ci gaba da bayani mutum na farko shine ba yahudi mutum na biyu shine mushirikin da bai da addini wanda shi abokin duk wani ɗan adawan musulunci ne mutum na uku shine wanda yake a matsayin gasket tsakanin waɗancan marasa addini da yahudawa a nan da sukan yi ƙawance da kiristoci shi yana tsakiya ne yana ƙoƙarin ɗiba daga nan ya ɗibo daga nan ya haɗa don ya faɗa da ko musulmi to yakin ƙadisiyya ko babu wata al'umma da cikin waɗannan ukun da ba su koka da shi ba maɗauko waɗanda suke runto su ce su musulmi ne makalle su su ne 'yan shi'a kun san 'yan shi'a suna cewa said na abubakar da ya yaƙi waɗanda suka yi ridda da waɗanda suka hana zakka aiwa ya yaƙi magoya bayan na ali nan wai su a wajen shi'a duk su musulama ɗin nan su asodal ansi, su tulaiha asadi, su saja da duk wani takadare da ya kokarin ta da kayar baya a musulunci wai magoyin bayan alini haka fa suke gina mutanensu to a matsayinmu na musulmi waɗanda muke goyon bayan annabi kai tsaye sai mun san wannan don mu san waɗannan mutanen wasu iri ne har yau har gobe har ji ba har gata 'yan shi'a allah wadare suke da wannan yaƙi na kadisiya domin cewa suke kawai an wa mutane ba siɗiɗi ba saɗaɗa waɗanda an san magoya bayan aleni kaji mutane da ke boton wuta mutane da suka yaga wasiƙan annabi wai duk mutumin da zai yi adawa da abubakar da umar da usman a wajen shi'a abokin hudda ne kuma har yau har gobe har ji ba haka suke ya kamata ku san wannan shi sa 'yan shi'a sun bankar yakin kadisiya za mu zo za mu ji wannan bankaran da suka yi sai mu ƙara miƙar da shi yadda yake yanzu dai kai kaji yadda bayanin yake ko to ko mu ci kenan yanzu a matsayin ka na ahalu sunna ka san akwai abokin gaban ka ɗaya yana nan a kofar ɗakin ka sunan shi ɗan shi'a sanin wannan a bisa ilimi da kake yi to barazana ne gare shi in baka san wannan baka sani na biyu su ne waɗancan marasa addini waɗanda su kawai yanta more ne masu bautan tsuntsaye masu bautan shanu masu bautan tsumburbara masu bautan wuta masu bautan tafki duk waɗannan ku ganin suke sahabban annabi sun je sun fada ma 'yan uwansu na da da yaƙi sun ci zarafinsu har gobe har jibi suna gadar da wannan bala'i a cikin zukatan 'ya'yansu da cewa wallahi sai sun ɗau kuma a jikina da kai za su ɗauki wannan fansa kuma suna nan da yawa su ne a yau ake ce ma 'yan masoniya kun gano wannan da kyau ku su kawai yi yadda ka so yi abin da ka ga dama sun ɗibo addini ne suka bankara su sai suka fitar da son zuciyarsu da ra'ayoyinsu su masu bautan iblis ne kawai kowa akwai a cikinsu abinda ba a so shine kakka rike musulunci suna da maganganu akan yaƙi yarmouk da muka so a ɓangaren su ne 'yan demokaradiyya suke 'yan aba kowa 'yancin shi abinda yake so 'yan 'yancin addini cewa don menene don kawai su musailama su saja su asodal ansi su tulaiha su sun ce ba za su yi musulunci ba aka tarsasa su su ne 'yan aba kowa inci suna nan suna kakkafa bala'o'insu shine suke kokarin cincida da'awan shi'a domin ta fada da da'awan da annabi ya kafa sahabbai suka ci gaba kai tsaye don suna ganin waɗannan barazana ne su a cikin al'amarin gudanar da rayuwanta muri na gaba su ne yahudu su yahudawa ba za mu ce komi a kansu ba ku ba domin kun san wannan yankin da aka yi wannan yakin yanki ne da suke da sha'awan shi kuma yanki ne wanda ya taimaka masu wajen cin karansa ba babbaka a madina a lokacin da yahudawan banu kainuka banu nadir haibar da sauransu suke abin da suka so a madina kafin zuwa manzan Allah suna da alaka da waɗannan mun gani saboda waɗannan su ne suka danne masu larabawa farisawa da rumawa suka yi ƙarfi a wancan lokaci a duniya domin waɗannan yahudawan madina su ne ma'aikatan ƙera makaman da ake cin kasuwansu a duniya a wancan lokacin zuwan annabi ya karyata kulluman gwamnatinsu suka rusa su to har yau suna nan suna jin zafin abin da aka yi musu kuma sun ɗau aniyan sai rama shi ne abin da yake faruwa yau a afghanistan don dun wannan yankin ne shi ke faruwa a hayaniya tsakanin pakistan da indiya rikicinsu a yankin kashmir shine fitinin da ke faruwa yanzu da suka kitsa ta iraki da syria a wannan yankin aka kinkashi bala'in da ya ci musulunci ya ci rayukan khalifofi ya ci rayukan sama da mutum miliyan ɗaya a kwana uku a lokacin yakin tatar lokacin da alwazir ibn Alkami ya mara mata tarawa baya aka yi musulunci wancan ɗanyen aikin wanda har yau suna nan da ninyin sai sun ƙara maimaita abin da ya wuce wannan an gano wannan da kyau ku za ku zo za ku ci ko wata kalma ɗaya da ya ummancin mata a cikin tattaunawan da sahabbai suka yi da sarki kisara, to suna cewa an koyar da musulmi wannan abin ana fahimtar wannan wajibinmu ne jama'a mu tsaya mu natsu mu san tarihin magabatanmu mu lura mu ce to wai shi wannan tarihin na magabatanmu shin muna ji ne kawai mu more mu kashe kwarkwatan saurare ko ko mu ɗauke shi a matsayin ibaratul li'ulil alibab kun ga wannan bala'in ya rantse da Allah akwai shi a ƙasan nan yana nan a kwanci wannan bala'in ne ya ci sassaddauna amma bari mu kai lokacin da za mu alaƙanta shi wannan bala'in ne fa ya ci malam jafar da malam albani duk wanda yanzu ya hau kujera irin nasu da aiki irin nasu da ƙoƙari da himma irin nasu billahi al'adim shi masu ya ci nashi an gane wannan da kyau don ba za su bari ba shi sa bagarin a ni ruwa na ni ustaz ne kawai da nake hawo keke na ko babur na daga wancan yankin aikaratu karatu in tafiya nan ta harkoki na kasuwa suna nan suna ganin kayi ba dai in an baka zaka mutu da imani ka shiga aljanna ba ai ka riga ka zama matsala su ai wakilan shedan ne da suke son kowa ya mutu akan kafirci in yaje lahira ya shiga ina haka suke so wallahi al'adim da sun san munin injiniyoyi ne da muke shirya bude kofan wuta kowa ya shiga ko za ga gudunmawa daga isra'ila daga amerika daga ina daga ina dole sai mun tabbatar da muguwar manufansu in sun tabbatar da haka zai yiwu Allah ya tsare mana imaninmu to malin ya ce walan masta'adhanu alal maliki yasdajirt yayin da suka nemi izinin shiga wajen sarki a ɗan yi waiwaye a dan tafiya ko ku kaddara ga sabai na an ba su izini sun shigo cikin gari kuma ga sa kofan fada sun aika a ba su izinin ganawa da yallabe azina lahum ya ba su izini wa ajlasahum bayna yadayhi sai ya zaunar da su a gaban shi wa kana mutakabbiran qalil al-adab tunne mai girman kai sannan mai karancin ladabi sannan bai da kalmomi na mutunta abokin tattaunawa kusa Allah yana daga abin da ke sa mu cikin matsala shine muna auna mutane da kanmu mu rika auna mutane da yanda suke duk shugaba duk wanda za ka yi hudda da shi ka karance shi in ka karance inda yake ko to duk abin da ya kai ya baka mamaki yanzu wannan sarkin mun ji mai girman kai ne to shi ku annabi ya gaya mana mai girman kai batarul haq wa gamtun nas kin gaskiya da rena mutane ba wanda ya isa sai shi sai abin da ya tsara ma kanshi to sannan duk mutumin da bai da ladabin zance an gama samun matsala to yanzu mun san shi duk abin da zai faɗi muna ma tsammanin ya wuce haka haka ne to shi kenan sun maja'ala ya tsaluhun an malabisuhun sai ya rika dambayinsu dangane da malabisuhun tufafin da suka sa sai ce hazihi kai rigan nan naka masmuha mai sunanta kaji fa sojoji na bayan gari ana jiran a gama tattaunawa a kara shi ya kuma bayana tambayin tufafinsu ne anil adriyati wan ali wasiyat yana tambayin su dangane da abin da ya shafi irin mayafansu kwarjallansu rida rida ɗin su yake tambaya a ah, naka na gan shi kala kaza ne shi ja sunan shi naka da tsawo naka da beza kai ko naka bai da beza ya sunan naka takalma da kuma tsumagiyan da suke rikiya suke dukan dabbobinsu a wajen jihadi sun makulla ma ƙalu lahu amin zalika ta fa'ala duk lokacin da suka gaya mai ai sunan wannan kaza sai mai da abin abin arashi kun gani don bai da ladabi zai kwatso magana kawai yadda ta mai a rai kawai ba abun da ya dame shi ina fatan mun gane shi ne ajiye ne muku misali da cewa in kun je fada ku duk abin da kuka ji fadawa na faɗi ku haƙura abin da kuka je da shi ku yi ku gama ku tafi kawai in ba haka ba sai sun haifar muku da matsala faraddallahu fa'alahu ala ra'asi da yake Allah maɗaukin sarki shine maji roƙon bawa sai Allah maɗaukin sarki ya maida mashi da mugun arashin da yake na ɓatanci da juya maganin shirme a akan sahabbai ya kifi a kan shi za ku je inda Allah ya mashi sun makala lahum sannan ya ce mallazi dama kuma hazihil bilad o'o oh, oh, sannun ko da zuwa ko ko wai me ya taho da ku ne kuka iso wannan gari namu azanantum anna lamma ta na bi anfusina ijtara'atum alaina oho wai da ko ga mun koma muna fuskantar al'amuran da ya dame mu ba mu ruwanmu da abubuwan da ya shafi garuruwan jama'a wannan ya sa kawai kuka yi karbin hali a kanmu kai ganin ku faɗo mana yanzu kai ka karanta wannan zai ka ce ai ba wani abu ba ne yahudawa da suka karanta wannan sai suka ɗauki mataki shine matakin da amerika take ɗauka yau amerika tana da sakataren harkokin ƙasashen waje za ga wannan sakataren yana da ta cewa a kan kowace ƙasa da abin da ya shafe ta inda ka wani karamin shugaban ƙasa ne sannan abu na faruwa ƙasanku sun fi kowa karambanin magana sannan bini-bini kaɗan sai su ɗibi sojoji sai su zo sai su girki a ƙasanku ma'ana su ba za su shagalci da kansa ba sai sun shagaltar da ku yadda ba za ku samu karfin halin farmakinsu ba shi ne abin ke sara yake faɗi au don marrab kana karan kanmu ne kuka samu karfin halinku tun karo mu da wannan yakin wannan ya ba ku daman wannan karfin halin to shi ne wai turawan yin suka ɗauki matakin gyarawa kuna fahimtar wannan da kyau ku a afirka nan sa da sojoji da yawa ba sannan gabas tsakiya suna da sojoji da yawa hatta asia suna da sojoji a koriya da duk inda suka san zai iya zama masu matsala sun girke jami'an tsaronsu wannan maganan na kisara ne ba sa rena magana koyaya take suna tsayawa su yi aiki da ita mu ne yanzu duk abin da ya faru ba ma tsayawa mai nazari kan wannan abin yanzu duk mai hankali abin da ya faru da yan shi a komawa ya kamata ya tsaye nazari ga wannan zamani ne da ya canza wannan hukuma ba irin hukuman da muka sani ne a baya ba kina in kana magana ka rika lissafa kalmomi da kake faɗi an gani kila ba mamaki ƙarfinka da karbuwanka da yawan jama'an da ke goyon bayanka mai yiwa bai kai nashi ba wallahi mutsike ka zai fi sauki to sai ka ɗauki matakin da annabi ya ɗauka a hudaybiya da ya ga fada da kafaran makka ba zai yiwu ba sai ya ɗauki hanyar lalama har sai da ya ƙarfi sannan sai ya dawo fatahu makka kun gano wannan amma yanzu wawa zai ce yadda ya sa magana shekaran jiya da jiya yau ma ita zai yi haka sha mamaki gwamnatin ba irin wannan ba ne kun gano wannan da kyau ba za ta hana ka yin addinin da za ka yi wanda bai saba ma abin da zai haifar da zaman lafiya ba an fahimta in ko kana ganin ruwan da tsaye ko shiga magani allahi duk wani ustazi ya lissafin me yake faɗi kuma ya lissafin aikin da yake yi kuma ya lissafin mu'amalan shi in ba haka ba sai ka sha mamaki ka tsaya ka kalli ina aka sa ma gaba tukuna kun gano wannan jiyan da ake a tara a tara da manyan da baka tsammanin za a iya masa tara-tara an fahimta to billahi al’adim kowa ya natsu kowa ya natsu kana ƙoƙarin karanta addini da zuciyanka ka faɗa abin da yake san ranka madadin abin da Allah maɗaukin sarki ya faɗa wallahi tallahi Allah sai ya cinna maka su ko bayan da ka iya Yasa yadda waɗancan suka bijire Allah ya jarabce su ka koma kai kawon wankan tsarki in ka bijire kai masu ya jarabce ka Allah maɗaukin sarki ya sa mu ƙare lafiya Allahumma sallim sallim Allah ya taimake mu lokacin da ya faɗi wannan faƙala lahun buna bin sai nu'man ɗan muƙarrin ya ce inna allaha rahimana ya ce yin laɓe ka natsu allah maɗaukin sarki ya tausaya mana ne fa'ar sala ilai na rasulan sai ya aiko mana manzo ya dulluna alal khair wanda wannan manzo yana shirye da mu zuwa ga alheri wa ya amuro na bihi in yace ku zo ku zo ku zo ga alheri sai kuma ya umarce mu mu yi alherin an gane wannan shine bambancin da'awan malam albani da sauran da'awa duka ba su malaman suna nuna wa mutane alheri ne sai su shuru shi ko in yi nuna alherin sai ya ce a yi haka wallah shine bambanci yanzu misali ka je ka binciki kasan nan da duk inda wani malamin ahalus sunna yake kaf ba inda babu wanda ya taba karantar da sifatu salatin nabi amma ka je masallacin sai ka ga suna sallah kamar sallar sarakunan gargajiya haka ina karatun yake shi in ya karantar da alheri to ya nuna kenan sai kuma ya yi umarni da shi shine da'awar manzan Allah idan annabi ya ce ga alheri sai kuma ya ce a yi shi sa duk mutumin da yake karantar da alheri ya shuru bai yin umarni da a yi to yana da matsala ana fahimtar wannan kuma za ka yi umarni ne bil hikimatu wal mau'izatil hasana kakka zo da faɗa, da hayaniya da kaza ba za su dauka ba sannan wa ya na shar wa ya na shar sannan yana sanar da mu menene sharri ya kira mai ce ku zo wannan abin sunan shi sharri wa hana anhu sai kuma ya hana mu sharrin daga ran da aka nuna maka alheri aka ce ma yi aka tsoratar da kai sharri aka ce ka guje mashi ka gama nasara duniya da lahira wa adina ala ijabatihi sannan yi mana alkawari cewa muddin muka ansa kiran shi to za mu dace da khairar duniya wal akhira alherin duniya da lahira wai dan Allah me kake nema a duniya wani zai ce ya samu kuɗi samu gida da mota ya aure ya fantama ya huta ya sha shaguwa ina baka shawara in wannan na ciki rike musulunci wallahi duka wannan tukwici ne Allah madaukin sarki zai maka amma ya zama musuluncin zaka yi dinshi ne wannan zai zama riban kafa domin ya ce man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min huwa hayatan khalas falam dau. ila dhalika kabila. annabi bai bar wata kabila ba illa saro ne. face sai da suka kasu biyu ta taqaribuhu wasu sun bi wa ta taba'iduhu wasu ne sun ce shi ga wannan duk mutumin da bai fahimci da'awa a haka ba zai wahala Za ka je da alheri da gaskiya da mutunci da komi da ilimi amma wallahi mutanen ka suke yadda wanda baka tsammanin ya bijire sai ya bijire an gani sai ka waiga baya annabi da ya zo da alherin da kake kokarin talla a yau shi ma san da ya tallata haka aka yi an gani in kana tsammanin kowa ya buku ka wahala abin da ya kamata ka fara nazari shine cikin waɗanda suka buma ana tafe wasu ma za su fandare shine za a fidda munafukai a cikinku abin da ya faru kenan cikin tafiyan annabi kai ma sai an samu haka in ka ga ba samu haka ba ko to ka jira yana tafi in ko ka ga har an kusa ƙarshe babu ko to ku koma ku kalli kila ba mamaki igiyan da ya ɗaura abin daga tarkin annabawa ya kunci kuna tafiya ne ba na Allah ba ana fahimtar wannan al'umman suka kasu biyu wala kula ma'ahu fi dinihi illal hawas kai babu waɗanda suke shiga cikin addinin annabi sai jama'a na musamman an gano wannan da kyau ko zaɓaɓɓun mutane da allah yake so su ke shiga na ga ce zaɓaɓɓun mutane karkace sarakuna don ba su ne mabiya annabawa ba karkace masu kuɗi don ba su ne waɗannan ana ce masa zaɓaɓɓu ne in aka zo ana lissafin 'yan duniya an gane amma in aka zo ana lissafin harkan addini da lahira to ana lissafin suwa yake yi da gaske an gani yanzu za duba gani wai a garinku a unguwanku a yankinku kai ne wa amma wanda kai kullun addini ya dame ka to kai khas ne daga cikinsu abin da ake nufi kenan mutane na musamman da allah yake zaɓa don ya aiki da su fama kasa bi zalika ma sha allahu an kusa. haka annabi ya ɗauki tsawon lokaci yana ta fafa ta wannan da'awan sun ma'amara an yan biza ila man khalafahu min al'arab daga nan sai umarni ya ce tofa yanzu da'awa ta karba a cikin gida cikin waɗanda suka bijire ma da'awan da suka ji labari cikin larabawan da ke baya wasu ƙauyuka da wasu garuruwa da ke bayan gari to a ja isar masu da saƙo wa yabda obihim da su annabi ya fara an gani idan ka zo ka tsira da awako ka yi ƙoƙari ta karbi inda kake a bisa tsari kuma karka yadda da awon ka fara ta da fitina don in ka yadda ka fara ta da fitina ko to da fitinan za ta kare, kuma ba inda za ta da za ka yi a fahimce ka cikin girma da arziki da mutunci da lalama idan ka ɗauko tsiya to duwan ɗan arziki ba zai matso ka ba matsiyata za su taru ƙarshe kuma to da tsiya za ku watsi an fahimci wannan da kyau ku da lalama fafa'ala ile ku aka bi su aka kira su fadakhalu ma'ahu jami'an su duka suka shiga addinin ala wajahaini su ma a bisa fuska biyu an gani duk inda za ka je ka yi da'awa duk inda za ka isar da sakon Allah ko wallahi ka tsaya ka kalli mutane biyu in sun zo ko to ka kalle su da wannan kallon in ka yaudar ka ce ha ban da matsala za ka sha mamaki ran nan ne ma ka shiga matsala mala ya ce makarohun alaihi akwai wanda ya shigo addinin yana kyaman addinin dole aka yi mashi fakta batsahu daga baya sai ya koma kuma yana san addinin har ma yana ganin waɗanda ke cikin addinin ma ba su iya ba ‘yan farko-farko shi ya fi su iyawa da ƙarfe zo ba amma kuma daga baɗin sai ya zama gibbu na addinin ya kama shi kuma kai da aka fara da ku baka iya ba shi ne ya iya wa ɗa'i'un akwai wanda bisa ɗa'a ya shiga a taho fasdada shi kullum ƙara san addinin yake yi yana ƙara shiga ciki yana ƙara nutsuwa shi kuma wancan roman addinin yake bi kuna fahimtar wannan akwai wanda yake ɗa'i'i ne to shi ƙoƙari yake addinin ya kai akwai wanda shi ya shiga dole daga baya sai ya gano a wani romo da yake son ya amfana to shi kuma roman yake bi ba ruwan shi addinin zai karu zai ci gaba ba zai inda akwai wannan ƙashin gwagwayen ko shi abin da yake nema kenan ana fahimtar wannan to in baka fahimci wannan ba sai ku tsaye da addini ku da kuke san addinin ya ci gaba wanda dama shine asalinku in kuka koma kuka ce yan wancan kwaɗayin su bar kwaɗayi su zo su irin naku za ku yi ta rigima ne saboda manufofinku ya sha bamban da juna an fahimci wannan dama addinin ba shi ne gabansu ba wani abu suka ga addinin yana saman musu shi ne suka tsaya dan shi kuna fahimtar wannan da kyau ko? Allah ya tsare mana imaninmu malam sai yake cewa arafna jami'an fadlu ma ja'a bihi alal kunna alaihi da mu da muke addinin da gaske da su da suka shigo addinin don wata manufa sai muka tsaya muka fahimci kai kai ai wannan addinin fa ya fi addinin da muke a kai a baya minal adawati domin su laraba a wancan lokaci addininsa sunan shi adawa ƙin juna waddik da kunci kullum kaga balarabe cikin ƙuncin rai yake bala'i kawai yake so a yi musiba tashin hankali bai san komi na sassauci da sauƙi ga al'umma wa amara na an nabda abi man yalina min al'umma to sai annabi ya ce to shi cin da yanzu wannan ta samu to sai kuma ku bi ku isar da sakon wannan addini ga waɗanda suke kusa da ku daga cikin sauran al'ummomi da ba larabawa ba fana da uhum ilal insa mu kira su zuwa ga adalci da kyautatawa da kuma mutunci fana hannun na da okum ila dinina to wannan shi ya kawo mu garinku to mun zo za mu kira ku ne zuwa ga addininmu wa huwa dinu hassanul hassan shi wannan addini ne mai kyau wanda duk wani abu mai kyau yana tabbatar da kyawun shi wa ƙobuhul ƙabihi kulluhu duk wani abu mai muni to musulunci yana kallon shi a mummuna ko ya yake kuma yana kawar da shi fa’in abaitum in kuka wa kujerar naƙi kuka yi kuka ƙi mun gane wannan fa'amara min sharri huwa ahwan min al-amin akhar to annabin yayi mana umarni akwai wani abu sharri ne amma sharrin da zamu umarce ku kuma yafi sauki da ɗaya sharrin ku gano wannan shine ku bada jizya shine aljaza'u cinda za ku zauna to ku bada jizya ku zauna addinin ku a garuruwan ku wannan sharri ne domin za a baku kan kafircin ku ne dan kafirci sharri ne amma abin da aka fi so ku karba addinin fain a baitun in kun ce ma nan ba za ku ba da jiziya ba jaza. to fakare jini biri jini yanzu za a yi mun gano wannan da kyau ku fa’in in ajabtum ila na in Allah ya rufa muku asiri kuka runguma addininmu to kum fikum kitaballah za mu juya za mu tafi garuruwanmu za mu bar maku littafin Allah wa kamnakum alaihi za mu tsaye da ku kan bin littafin Allah ala an ta mu bi a hakami a kan ku rika yin hukunci da hukuncin alkur'ani wa narju an mu kuma ba za mu ja sojojinmu gaba ɗaya za mu kwashi jiki za mu koma gida wa sha'anukum wa biladukum wallahi za mu bakku da garinku ku ci gaba da mulkin garinku kuna harkokinku ba matsala wa in ta bil Muna bil jizya ne amma kun fuskanci mu kuna gan jizya za ku bada qabilna za mu karba wama na'anakum amma kuma za mu rabu da ku maganan faɗa? da rigima ba wannan wa illa in ko kuka ce ba za ku musulunta ba sannan ba za ku ba da jiziya ba ƙatal nakum Allah ya za mu yaƙe ku ƙala fatakallama yazdajrit a nan ne sai sarki yazdajrit sai an sa magana faƙala sai ce inni la'alamu fil ardi ummatan kanat ashqa ya ce ni tun da nake a duniya ban taɓa samun wasu mutane a duniyan nan matsiyata wala aqallu adadan gas in tsirt wala aswa uzat bayyinun minkum wanda yanayin su mafi muni ne ana ganin physical appearance ɗinku ga kunan ramammu mayunwata ƙyamusassu talakawa ku ba ƙarukunna nuwakul bikum ƙura dawahi fayakfunakum maganar sarakuna ne yayi to kat kunna mu abin da muka tsara zamu a gwamnatin ku a gwamnatin mu nukilu bikum qura za mu wakilta wasu 'yan garuruwa dawahi wanda suke kewaye da ku fayakfunakum su za su yi mana maganinku kun gano wannan mu ba sai mun yaƙe ku ba za mu sa wasu ne kawai su zama muku matsala an fahimci wannan da kyau ku la kun faris wannan gari namu faris ba za su yaƙe ku ba wala tatma'u an ta komo lahum kuma ba za su buƙaci ku tsaya ku fito na fito da su ba ku koma za mu turo waɗanda za su yi maganinku fa in kana kum kasirun idan kuna ganin adadinku suna da yawa fala ya gurrannakum minna kar wannan yawan ya ruɗe ku kura ganin kamar za ku iya karawa da mu ne wa in kanal ja'adu da akum in ko talauci ne da wahalar rayuwa ya tunzuro ku faradna lakum qutan za mu samu muku abinci da za mu kaba ku na tallafi kun ga wannan shine ɗabi'un kafirin yau da in an samu matsala a ƙasashe shi za su kawo gudunmuwan abinci kuma yin wata ne muna da abincin da za mu ba ku ila hasbikum za mu ba ku ku ci abinci har zuwa ku samu yalwa ku fita daga cikin wannan yunwan da ya baro ku daga garuruwanku wa akramna wujuhakum kuma za mu girmama manyanku wa kasawnakum za mu ba ku tufafin sawa sannan wa mallakna alaikum malikan yurafiqu bikum amma za mu sa shugaba wanda zai zama shi ne sarki a cikinku amma fa wanda zai tausaya muku ne kenan kasanku za ta zama state daga cikin jihohinsu kenan kamar yadda america ta taɓa mai da iraki state ɗinta ta mai da afghanistan state ɗinta kun fahimci wannan yanzu haka suke son su mai da sham ta zama ita ma state ɗinsu za mu turo muku wanda zai zama shine jagora amma ba zai tausaya muku ba zai matsa muku ba fa'askatal ƙaun san dai wannan magana sai suke shuru a ai gaskiya ne dole a shuru mana domin yara suka ce wannan ya ɓaro ta an fahimci wannan faƙamal mugera bunar razaza sai mugera ɗan razaza ya miki faƙal ya ce ayyuhal malik zarara zarara mugera ɗan zarara ya ce yallaɓai inna ha'ula'i ru'asa'ul arab kaga waɗannan mutanen da suka zo maka to shugabannin larabawa ne wa wujuhuhum kuma mutane ne masu mutunci cikinsu da kima da martaba masu daraja da karbuwa cikinsu kaf wa hum ashraf su ne manyansu yastahiyuna min al ashraf suna jin kunyan mai mutunci wa inna ma yukramul ashraf al ashraf babu mai girmama mai girma sai mai girma wa yu'addimul huquq al ashraf al ashraf wanda yake girmama haƙƙin mai mutunci to mai mutunci ne tuwon girma yin shi nama kene yanzu ana gaya maka dole ka gane duk wata harka ta mutunci da jinta kasan harka ce ta mutunci harka ta tsiya kana jinta ya gamata gane harka ce ta ne? yanzu wannan fa magana ne yake maida da maki tsara an zo maka da mutane mai mutum masu mutunci ka koma kana harka irin ta yara kuna fahimtar wannan kamata yayin da suka zo maka cikin girma da arziki da mutunci ka mutunta su amma kaga sai ya bullo ta wata hikiman zance walaysa kullu ma ursilu lahu jama'uhu lak illa bai ai ba duk saƙon da aka aiko su da shi ne suka haɗa suka yi maka bayanin shi ba akwai saura wala kullu ma takallamta bihi ajabu kaza anhu kuma duk maganganun da kai ba an san da suka baka ba fa kenan ba mutane masu mutunci da kawaici sun san mutuncin mai mutunci shi yasa ba komai ka tanka masa da tsiya suka biya maka ba wa kada ahsan gaskiya sun kyautata wala yuhsin bi mislihim illa dhalik ba abin da ya zama abin kyautatawa da irin wannan sai a yi masu irin abin da su ma suka yi amma fa yalla bai yi ba to sai ya ce ba ni fa akunu ana alladhi uballighuka sauran abin da ba isar maka ba yalla bai zan isar maka amma ina bukatan duk magana ka bana ansanta wa yashhaduna ala zalik. su za su zama shaidan abin da nake faɗi shine abin da aka aiko mu da shi duka innaka qad wasaftana sifatan lam takun biha aliman yace yalla bai ka siffanta mu da siffan da kai ya nuna ma baka san mu ba mun gano wannan da kyau ku siffofin da kace na yunwa na rashin tufafi wahala ta koro mu wane ne wane ne ya wuna kai baka san mu ba kenan wannan ba shi ya kawo mu ba fa'amma ma zakarta min so ilha abinda ka ambata cewa mu mutane ne masu mummunan hali da ganinmu ma kana aso halin minna ya ce mummunan hali da ɗabi'a da yanayi bai tare da mu wa amma ju'ina yunwa falam yakun yushbihul ju' wannan bai kama da yunwa ba yin wanda kake ganin muna ciki ko bai kama da shi ba me ne ke nufi bari ku ci kunna na akulul hanafis mu da muna cin gwano ne waljulan da gyari wal'akarib da kunama walhayyat da macizai wana razalika ta'aman mu a wajenmu wannan shine abinci ammal manazil fa inna ma hiya zaharul ard gidajenmu kuma to ƙasa ne mana din da muka samu kawai za mu tada ginin yumbu mai gida mu shiga mai kwanciyarmu wala nalbasu illa ma gazalna min aubaril ibil wa ash'aril ganam mu da muke sawa to fatu ne na raƙuma da kuma gashin dabbobi muke gyaggyarawa su ne tufafin sawunmu dinuna shi ko addininmu an yi yaqtula na ba'dan yaƙi mu kashe junanmu kawai shi ne addininmu wa an yi yu'ira na ala baadin sashi ya riga aibata sashi da kalmomi na zambo wannan shi ne abin da yake sana'anmu sai ce wa in kana ahaduna la yadfanu ibnatuhu wa hiya hayya yace daga cikin mu ɗabi'an mu shine muna binne mu mata suna raye suna ji daga nan nanmu karahiyata an ta'kul min ta'amihi saboda kawai mutum bai son ya ciyar da ita da girma wani ya zo ya aure ta ta je ta fallasa asiri te waye te waye te waye kawai yasa kawai sai mu kashe su wannan shine fada bi'unmu fa Fakanar haluna na yau yau. wannan shine halin mu kafin yau alama zakartu laka a bisa bayanin nan da nake maka yalla bai kana ji ko fa ba ilai na rajulan arufan. Allah maɗaukin sarki muna cikin wannan yanayi sai ya turo mana wani mutum sananne a cikinmu. na arifa na mu mun san nasaban shi wa na'arfu wajohu wa mauliduhu mun san shi ba sanin shanu ba har ran da aka haife shi ma mun sani fa arduhu khairu ardina inda aka haife shi a kasan a yankin a bangaren inda suke yafi nama alheri baki da wa hasabuhu khairu asha'a ahsabina kuma nasabin iyayen shi sun fi namu duka wa baitu gidan da ya fito khairu buyutina sun fi gidajenmu alheri baki da wa qabilatuhu khairu ƙaba'ilina qabilan shi yafi qabilun mu kaf wa huwa nafsuhu kana khairuna fil hal allati kana fiha asdaquna wa ahlamuna yace shi a karan kanshi ya kasance mafi alherin mu ne wajen kowane irin hali sannan ya fi mu gaskiya dadin gushi ya fi mu haƙuri shi ɗin nan kaji yadda gaba da baya ya fi wannan siffar manzan Allah ne yan tsakaninka da Allah da kake da hawa za ka je kira mutane zuwa ga sunan annabi kana iya wannan shimfiɗan ko ka kawai ma mutane kake a tsaye kawai sun gina akan wani abu ka zo ka ce wai dare ɗaya wannan abin kana son sai ka ɓata shi sai ka gina wani abu daban can kuma yin sai ka auna ka ga shin tsakaninka da Allah inda ka fito kana da irin wannan girman darajar da manzan Allah yake da shi amma baka ka gane duk da wannan mutanen sai da suka karyata shi suka bugai suka yi mai kaza suka yi mai kaza suka yi mai kaza kai me aka yi maka tukuna hmm? ba fa abin da aka yi maka ba abin da aka yi maka Allah shi kyauta fada'ana ila amrin ya kira mu zuwa ga wani al'amari falam yujibhu ahadun awwala man tarabba kana lahu yace kaga ba wanda ya ansa mana sai zama farkon wanda ya fara ansa mashi a karan farko ya gazgata shi ya bi shi wa kana khalifatu min ba'dihi shi kuma Allah ya girmama da khalifanci a bayan shi faƙala wa abin da ya faɗa mu ma shi muke faɗi kun gano wannan da kyau ko faƙala shi wannan da ya ansa mashi har ya dace da khalifanci a bayan shi faƙala abin da ya ce wasa daga kai annaba abin da ka faɗi gaskiya ne wa mu kuma abin da muka faɗi a wannan lokaci wa na ƙaryata shi muka yi shi ya gazgata kaga tukwicin da Allah ya mashi mu ko muka ƙaryata yanzu fafatika muke yi irin yadda ya samu wancan alherin mu mu samu kun gano wannan da kyau ko ba mulki suke nema ba yardan Allah suke nema wazada annabi kullun karuwa yake a da'awan shi wani kasna mu kuma raguwa muke yi haka da'awan musulunci take ba karka yi da san abun duniya ko kin da'awa karka kirkiro abubuwa na banza na wofi iri-iri wajen ka cimma manufanka wallahi kasa zaka yi ta yi an fahimci wannan falam yaqul an illa kana kaga annabin nan abin mamakin shi ba wani abin da zai faɗa zai faru sai abin ya faru Faƙa zafan lahu fi qulubina tasdiqa lahu sai Allah ya jefa a cikin zuciyarmu gazgata shi a da kuma bin shi fasara Fima ma bainana wa bainan rabbil alamin sai ya waye gari tsakaninmu da ubangijinmu abin da ya gaya mana shi kawai muke bi fama kala da na fahuwa ƙaunar la duk abin da ya faɗi kawai maganan Allah ne wa ma amara na fahuwa amarullah duk abin da ya umarce mu umarnin Allah ne faƙala da na ya ce mana ina rabbukum ya kowal ubangijinku yana cewa anallah wahadi la sharika ne fakuntu kuntu lam yakun ya gaya mana cewa shine ubangijin talikai kaf wanda shi kowa yi komi bai da abokin tariya tintini wa kullu shay'in halikun illa waja komi zai waye gari ya halaka shi kadai zai wanzu wa ana khalaqtu kulla shay'in Allah ya ce shi ya komi wa ilaihi yasiru kulla shay'in komi gare shi zai koma wa inna rahamati adaraktukum kuma rahama ta ce niki afkar da ta gare ku astu ba'astu ilaykum hadar rajul kuma na aiko maku wannan mutumi li adullukum ala sabilin lati unjikum biha ba adal maut min azabi don in shiryar da ku ta hanyar shi da zai tsiratar da ku daga azaba ta ranar kiyama ai ina ganin ko sarki kisara sai ya natsi jin jawabin nan ku je yadda ake shimfiɗa bayani haka ba sabon annabi suke duka kuma wai fa nan mun ce wai muna bin tafarkinsu ne tsakani da Allah wannan gaskiya ne ko ƙarya ne zai yi gaskiya zai yi gaske gaske ƙarya ƙarya to in kuwa haka yake ko to mi kokari mu koma matarba na gaskiya tsakaninmu da Allah haka muke wannan fa amana ne muka ɗauko da muke cewa muna bin su a waye gari a ce biyayyen da muke cewa muna ya zama ƙarya anya za a fita kuwa anya addinin musulunci ya zama sai da zagi sai da ɓatanci sai da cin mutunci da rashin ganin girman na gaba da rasa ƙin mutunta mai mutunci a ce wai a haka za a addini tsakani da Allah tsakani da Allah haka shi ne addini bai kama da addinin da manzo Allah ya zo da shi ba kada kwata ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kiyaye wala ajlikum wala uhillakum wa uhallakum dari daras salam yace zan muku tanadin wani gida nawa gidan aminci fa nashhadu alaihi annahu jaa bil haqqi min indal haqq mumin shaida ya zo mana da gaskiya daga wajen Allah ne wa qala man taba'ahu ala haza falahu malakum wa alaihi ma Ya ce duk wanda ya bi ku akan wannan abin abin da ke kanku yana kan shi abin da ke kan shi yana kan kun zama yan uwan juna kaman aba wanda kuma ya fimfiris fa'arado anhu to ku yi mai tallan aljiziya duk wanda ya ƙi wa man aba wanda ya taurin kai farizu alaihi aljiziya to ku tallata mai jiziya ya bada kawai rika bada haraji sun mamta mamtana'o mimma tamna'una minhu anfusakum in yana ba da jiziya to za ku ba shi tsaro 100 bisa 100 da irin tsaron da kuke kare kanku mana shi a yaron ku yanzu kaga kisra zai fara gane inda aka fuskanta kenan a mu da muke tsaron mu tura wanda zai zama yana mulkansu yanzu wannan maganin yana nuna su ne za su turo wanda zai mulke mu kenan an fahimci wannan kuman aba wanda ya ƙi yadda ya ba da jizya faƙataluhu to ku yaƙe shi fa'anal hakamu bainakum Allah ya ce ni zan yi hukunci tsakaninku faman qutila minkum adkhaltuhu jannati duk wanda aka kashe daga cikin ku ya sha kurumin shi aljanna kawai zai shige wa man baqiya minkum aqabtuhu an-nasra ala man nawa'ahu wanda kuma yayi wanzu daga cikin ku ko sai Allah ya bashi nasara akan waɗanda suka yi mai fito na fito yasa jama'a za mu yi nasara da izinin Allah abin da ake bukata shine mu zama masu gaskiya masu imani ya zama da gaske muke yi kuma abin da muke zama na allah muke ba namu ba Allah ya zami nasara amma jarabawa za mu shiga iri iri iri iri Allah ya ce mu faktar in shi ital jizya yalla bai ka zaba in ka so ka ba mu jizya Wa'anta anta sagir amma kasan za zaka kasanta, wa'in in shi'ita in kana ganin a kafi karfin ba da jiziya fasaif zare mu zare kawai a ci gaba da karawa aw taslim ko kuma ka musulunta fatanji nafsak ka tsirtar da kanka kawai shi ke ne iyakan magana ke wata magana mu koma za a aiko mana da tiyoyin shinkafa ba da ba ta zo ba ba abinci muka zo nema ba mun zo addini ya yazdajrid sai sarki ya ce ni bi misali haza ni kake fuskanta da irin wannan magana hmm, ni kake gaya munna maganan kai faƙala sai ma'awa sai mugera ya ce mastakabal ko mastakbaltu illa man kallamani ya ce a ah, ni ban fuskanci komi da irin waɗannan maganganun ba sai fa wanda ya magana da ni walau kallamta ni gairak da ka wakilta wani ne ya magana da ni lam ka bihi ba zan fuskance ka da wannan maganan ba ba wanda ya fuskance ni shi na fuskanta shi yasa muke cewa duk wanda zai ce za mu tattauna da wasu malamai to shi ya koma gefe in ya shiga ciki duk maganan da ya ji shi ya ja mun gano wannan da kyau ko wallahi shi ya ja ka bar su su da suka tono gidan nan su kare amma sai su je sai su tono karatu sai su zo sai su makale a bayan rawaninka za su ta zubar maka da mutunci ne ai kun gane yayi faƙala sai ce laula annar rusul kisra ce ba don manzanni la tuqtalu ba a kashe su ba laqatal tukun wala duk mun kashe ku la shi alakum indi to amma dai ba komi wa sai ce tuni bi waqarin min turabin yace aji a ciko buhu guda na ƙasa fahmaluhu ala ashrafi haula a ɗora ma shugabansu buhu guda na ƙasa tafi sun masu ƙohu hatta ya kharuja min abiyatil mada'in a raka shi da gudu har sai ya garin nan wani na ustazin cikinmu a ɗora mashi buhu <laughs> ya ce irjo ila sahibikum ku koma wajen shugaban da ya turo ku fa'alimuhu anni mursalun ilaihi ristum ku ce zan turo mashi ristum hatta ya dafanuhu wa jundahu fi handakil kadisiya a wannan kwararo na kadisiya nan zai binne shi da rundunan shi duka wayo na kalabihi wa bikum man ba'adu wallahi wannan zai zama muku bala'i a kanku da kuma duk wanda ma zai biyo bayanku 'ya'yanku da jikokinku sun ma'aura da obila da kum sannan zan cinna shi hatta a shigalakun fi anfusikum zan shigaltar da ku kanku bi ashaddi mimma nalakum min sabur irin abin da sabur yi muku tun a jahiliya na da can can sai ya wuce haka za mu zo mu ji shi a gaba me faru za mu kan da tarihin ɗaya bayan ɗaya Kunga wannan shine abin da amerika take yanzu a haɗa ku fadan cikin gida iku iku ku ta hayaniya su kuma sai ta su da America sai ta ɗauke bom ta tafi iraki tana jajjefawa yanzu ake jefa bom ɗin musulmi ke jefa abin shi kashe ɗan uwan shi in ka ji an ce tas musulmi ne ya harba wanda kuma ya faɗi za ga musulmi ne in gida za a rusa musulmi ne ya harba bom ɗin kuma gidan musulmi ya rusa shikenan za mu shagaltar da kanku da kanku sun maƙala sai kisra ce man asharafakum waye babban jikinku ku fasakatal qawm kowa ya shiru in yanzu ne zai mace saboda daukan gasa ne fa asim buna amr sai asim dan amr ya ce waktatun liya a turab ya yi haka ne don yi maza ya zama shi zai ɗauki kasan ana ashrafuhum ni ne shugabansu ba fa yayi ne don neman girma ba su sabai ba sa son a ce wani ne shugaba kowa ne ba sa sha'awan wannan in an sa kowa su za su bi shi kawai amma ga mutum ya wani amai da wai musulunci a cikin musulunci amai da al'amarin jagoranci zama sarautar gargajiya a wallahi mu musa wannan musulunci shugaba kullum kuka yake don me aka sa shi kullum shugaba kokari ke nuna shine ba a ƙasa yana kokari ya yi adalci amma ga shugaba kullun cika baki yake yana kambato darajoji a kan shi ba dini bane wannan ai ba inda wanda yake a cikin karatu in kuma akwai Allah wani gobe ya kawo mun in dai za mu ji Umar ya fito bayan gari yana tambayar labarin rundunin shi ai mun karanta ku har mai ba da labarin ma bai gano Umar bane har aka shiga cikin gari ma ga mutum ya tafiya yana kabiya biya yana kafafa a gari waje a dole shugaba a'a na shi kyauta wasu suwa mai tone-tone kun fahimci wannan da kyau ku ana saye da ha'ula sai ce fahimmil nihi ka ɗaura man ƙasan faƙala sai ce a kazalik haka yake a kazak haka ya faɗi shugaba ne ƙalu na suka ce eh, shi ne shugabanmu fahimmalaho ala unukihi aka ɗaura mai ƙasan a ka فخرج bihi من al-iwan حتى dar hatta haka ya fito cikin gidan sarauta nike nike da kasa har ya zo wajen abin hawan shi fahammalahu alaiha ya daura summan summan jazaba fi ya kama yana tafiya fato bihi sa'adan haka suka zo wajen sa'adu da buhun kasa wasa asim famarra bi babil qudais fatawahu faƙal bashiru bashirul amira bizufar ya zo inda sojojinsa yake ɗaga murya ya babban murya ci ku je ku gaya ma shugaba allah ya ba mu nasara zafarna insha allah mun yi nasara da izinin allah sun maza hatta ji alattura fil hujjar ya je jefa wannan ƙasan a cikin rami sun raja'a fada khala ala sa'ad shi ne je shiga wajen sa'ad fa akhbara kul khabara ya ba shi labarin diyin da suke da sarki faƙali ya ce abshir sa'ad ya ce ina muku bishara faƙad wallahi a tsanallahu a ƙali da mulkihim wannan buhun ƙasan ya ba mu ƙugiyoyin mulkinsu ne gabaɗe shi ne tattara ya ba mu a matsayin ƙasa ne watafa'alu bi zalika akhadha biladihim sai suka ara shi da cewa ya ba su kasan ne dan za su ci kasan da yaki summa lam yadal amru sahaba yazdad tun daga nan al'amarin bai karuwa yake fi kulli yumin uluwan wa sharafan wa rif'a kullun ƙara ɗaukaka da matsayi da bunƙasa suke wa yanhattu amral fursi saflan wa dhillan wa wahala su kuma kullum ƙara ƙasa suke suna ƙara rauni da tuzarci suna ja da baya har zuwa sanda Allah maɗaukin sarki ya murkushe su baki ɗayansu Allah madaukakin sarki ya ƙara ƙasƙantar da su a takaicen takaita wannan shine yakin kadisiyya amma cikin bayanin da muka yi ɗaya bisa goma ban faɗi ba akwai yakin kadisiya da za mu zo a cikin tarihin umar muka shiga cikin yadda ya khalifanci a waɗannan shekarun ko wasu bayanan da za mu zo da su yadda zai taimaka wajen mu ƙara fahimtar wai ta da a wannan ya zame ta buduka. duka a yankin a unguwanku a wajenku ya yi kamata ka zama wakilin da'awar ya yi kamata ka isar da da'awan a karɓe ta ya yi kamata ka zama mai mutuncin da in ka faɗa mutuncinka da mutuncin da'awan za ta shiga ko ina ta tasiri kamar yadda sabai in sun je gari sai ce kunu misala yanzu ka auna halin da kake ciki akwai yadda ka je ka ce kunu misala na ame ila wannan ka ce su zama irin kama sun fi ka mutunci yadda kun je yadda sabai suke ko to Allah ya kai mu sati mai zuwa mu nutsa ku je yadda Umar ya gudanar da khalifancin da 'yan shi'a ke cewa zamanin ba a komi ba ku ji yadda ƙaryensu za ta fito ƙarara ku gane cewa ƙarya fure take hata yaya Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum